A wasu sabbin farmaki da rundunar Operation Tura ta kai bango da ke karkashin Operation Lafiya Dole da ke yaƙi da mayakan Boko Haram a shiyar Arewa maso gabashin Najeriya suka kaddamar. Hare-haren na ƙara kasara mayakan Boko Haram da ISWAP a wannan shiya. Dakarun bataliya ta 121 da bataliya ta 151 sun yi kwantan ɓauna ga mayakan Boko Haram a tsakanin Vuriya da Guja da ke kan hanyar mahaɗar banki a yankin Fulka. Sanarwar da kakakin sojojin Najeriya, Brigadier General Muhammad Yarima ya sanya wa hannu na cewar manyan 'yan ta'adda da aka halaka a wannan kwantan ɓauna sun haɗa da manyan kwamandojin Boko Haram guda biyu wanda ake nema ruwa a jallo wato Abu Bas da Ibn Habib kwamandojin biyu na Boko Haram da aka halaka manyan na hannun daman madugun boko haram abubakar shekau ne da ke aikace-aikacen su a cikin dajin sambisa da aka daɗe ana nema ruwa a jallo shi abul bas babban kwamanda ne da ke zama na'ibi ga abu fatima yayin da shi kuma ibn habib shine babban kwamandan da ke kula da sansanonin boko haram guda biyu na injimiya da farisu sanata muhammad ali indume da ke zama shugaban kwamitin soji a majalisar dattawan najeriya shine mai wakiltar yankin da ake wannan gumurzu. Eh alhamdulillah gaskiya da garin kasa sun tashi tsaye yau kusan sati uku manya-manyan jami'an sojoji hafsan su ma duka suna daji. GOC na nan da tiyata komanda din da brigade komanda na Bama da brigade komanda na Goza duka ajiya da na dawo daga Goza ma dukan su ba sa gari suna can daji kuma labarun da muke samu shine suna cimma nasara sai kuma wayansu yan ta'adda din suna nan suna ba da kai a Goza ma na ga wayansu da yawa daga cinsu wanda suka yi saranda suna nan a fulka da goza to wannan gaskiya ya faranta mana rai don insha Allah kamar yadda ni nake gani ka sun ci gaba da yadda suke har kamin damina ya zo insha Allah za a kawo karshen wannan abun yadda mutane za su samu walwalan soma garurukan su kuma su koma gonakin su samu su yi noma bana insha Allah to ko to wace fuska kwararrun jihar Borno ke kallon wannan ci gaba Dr. Muhammad Enur Dongen, masanin tsaro ne a Jami'ar Maiduguri, Eh, to gaskiya an samu gagarumin nasara a wannan abin tunda kwamandoji ne kuma suna magoyin bayan su kuma an kashe su zai karya musu gwiwa kuma zai ba sojojin nasara kuma yadda suka fara gaskiya abin sha'awa ne amma mutum ba zai sauri a ce sun samu galaba ba. Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da wannan fafatawa zai yi domin kawo ƙarshen mayakan na Boko Haram a gaba ɗaya. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.